za mu da kuma shine wannan lamari da ya faru shine na ban tsoro da na baku labarin mm. to shine ya faru da mu a cikin jirgi na Fatakol wato je kenan a wato dan jarida idan kwana bai kare ba mm. to haka za a ga jarabawa kala-kala da kuma na ƙara kira hankali ga ma'aikata jirgin sama mm. wato da suke karatu Allah ba su ilimi na jirgin sama yana da kyau ku rika ɗaukan ma'aikata wato kwalfan wato wanda ake ce musu cewa kwararru wadda suka kware akan aiki wani abu ya faru ne eh wani abu ya faru kware kuwa to abin da ya faru shine dan jarida hmm. a bayan mun zo mun shiga jirgi daga tashiwan jirgin sai na ji cewa wannan lena ne bai kware a iya jirgi ba daga can fatako zuwa abuja kenan daga abuja eh, fatako eh daga fatako zuwa Abuja za mu dawo gida kenan ne aka samu wannan akasin daga tashin jirgin hmm. sai na san cewa wannan bai qualify ba ƙwararre ba ne to da muka tashi muna tafiya mun yi tafiyan kamar minti goma sha uku haka hmm. sai yana cikin tafiya to sai hazo sai rufe mishi ido sai ga duhu duhun da sai jirgin sai take neman ta cilla sama sai kuma sai yake neman kifar da jirgin wani abin da ya faru jiya duk wanda yake cikin jirgin ban katse sarkin ban katse abin da ya faru na'am kana ji ko naji wannan magana yawa na'am da jirgin ya so ya kife mm. shikenan sai aka kama addu'a eh. masu karanta kursiyu la ilaha illallah masu kiran annabi jesus mm. masu hasbunallahu kul huwallahu da sauransu dai mata masu kuka kowa jirgin ya firkita kowa wannan batu ne ban kada zargi wannan ji abin da faru abin da eh. faru da kai naji ake ta yayatawa eh. ana cewa jirgin ya so ya hatsari da su zaki amma zaki ya bace ah ina ga son wannan magana <laughs> ah wannan wannan ba gaskiya ban dan jarida ban bata ba aka ce ka a ban ban bata ba jirgi ba wanda wanda yace na bata ya min karya ban bata ba a jirgi ina cikin jirgi tabbas ina cikin jirgi lokacin da abubuwan da ya faru eh. da mutane ni carbi na ma hannu yake nake ta lazimi na saboda ni na san a kwanan ya kare dole zaka mutu kuma zaka mutu a jirgi zaka iya mutuwa akan gadon matanka kuma zaka iya mutuwa a gadon asibiti zaka iya gadon mutuwa a jirgin ruwa na hmm. kwale-kwale za ka iya mutuwa jirgin ruwa ya fadi maka hmm. za ka iya mutuwa tsawa ta tsage ka hmm. za ka iya mutuwa kana kwance lafiyar kalau kurin Allah ya kashe ka to wannan abu ne yasa ban tsorata ba ban damu ba kuma na san cewa mutuwa ɗaya take daga kanta babu wani kuma dole in ana sa shiga aljanna lallai sai an mutu saboda haka wannan ana ta rahoto ne cewa sarki ya bata jirgi ai da aka nime ni ai ba ganni ba sai can <laughs> na dawo a'a wannan ina nan ban je ko ina ba ina cikin jirgin tun da aka tashi har aka sauka bayan an sauka Abuja ne ma mm. mutane gaba ɗaya kowa ya firkita ana sauka masu fita a guje masu manta da takalmi masu rashin ɗaukar jakansu ka gane wasu ma an biyo su da jakansu ne kowa a rikice ke an fita kurin a guje wasu ma wata ma da ta fita ma na kaman ta dan yi rauni a kafanta ta buge kafanta karafana wurin sauka wasu kayan ma takalman haka aka fita mm. a cikin damuwa kwarai da gaske muka mm. sauka sannan aka gama sauka ma in ka duba bidiyo na za ga bidiyo akwai bidiyo da aka yi sanda kowa ya sauka ma kafin na sauka eh, na kaɗai na sauka a cikin nutsuwa